لا يزيب عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين اللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talibai mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na juma'a 26 ga watan muharram bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta 1438 wanda ya daidai da 28 ga watan oktoba shekara ta 2016 miladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci na almanar don ci gaba da karanta wannan littafi mai tarin albarka alkawa'idul mutla fi asma'illahi wa sifatihi al'ula na Sheikh Salih bin Uthaymeen rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a wannan a cikin karatun wannan littafi shine majalisi na ashirin. mun kwana a ƙarƙashin ƙa'ida ta farko daga cikin ƙa'idojin da ake gane siffofin Allah subhanahu wa ta'ala inda malam yake ce mana ƙawa'idun fi sifatillahi ta'ala ƙa'idoji a cikin siffofin Allah madaukaki mun ji ƙa'idoji guda bakwai wanda ya kawo mana a cikin sunayen Allah subhanahu wa ta'ala a wannan gabar mun yi karatu har za mu tashi a daidai gabar amma sam'u ko to amma saboda fa'ida za mu karanta ƙa'idar saboda a fa'idar da ke karkashinta mana ke cewa alƙa'idatul ula ƙa'ida ta farko da ake so ni da kai mu sani game ga Allah subhanahu wa ta'ala shine sifatullahi ta'ala kulluha sifatu kamalin la naqsa fiha biwajhin min alwujuh siffofin Allah maɗaukaki, kulluha sifatu kamalin gabaki ɗayanta siffa ce ta kamala la naqsa fiha babu tawaya a cikin ta bi wajhin ta wani fuska min alwuju daga cikin fuskoki da za a siffanta Allah da shi bayan yiwuwa a siffanta Allah da siffa ta tawaya sai malam ya buga mana misali kal hayati kamar rayuwa wal ilmi da ilimi na ubangiji wal qudrati da iko na Allah was sam'i da ji na Allah wal basari da kuma gani na Allah war rahmati da kuma tausayi na Allah da yake yi wa bayansa wal izzati da buwaya ta ubangiji wal hikmati da kuma hikima ta Allah subhanahu wa ta'ala wal uluwi da ɗaukaka ta Allah wal azamati da kuma girma na Allah maɗaukaki wa gairu zalika malam yace da makamancin haka وقد دل على هذا السمع والعقل والفطرة حقيقة حديثي da ayoyi sun yi nuni akan haka shine ce wa qad dalla ala hadha haqiqa an yi nuni akan haka as-sam'u shine qur'ani da hadisi saboda qur'ani idan ana karanta ta Allah ya yi umarni ni da kai masaurara. hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ana sauraron karantarwan hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta yanda a wannan fage aka samu dabtus sadri da dabtul kitabi dabtus sadri shine masu haddacewa duk abin da suka jirga manzon Allah sun haddace a cikin sahabbai akwai shi daga shi daga ciki akwai Abu Huraira sannan a cikin sahabbai akwai dabtul kitabi akwai wanda haddansa na rubutu ne kamar abdullahi bin amru bin al-as radiyallahu ta'ala anhuma abdullahi dan amru dan as Allah ya kara yadda a gare sa shi kuma rubutawa yake yi har zo ya tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya ma'aikin Allah in rubuta duk abin da kake faɗi a cikin farin cikinka da bakin ciki da fushinka da jin daɗinka da tafiyarka da halin zamantakewarka na gida sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce rubuta babu abin da ke fitowa daga nan sai gaskiya kaga kenan ne ya rubuta ina fata an gane to shine dalilin da yasa malaman hadisi a malaman tauhidi idan sun zo kafa dalili sai su ce as-sam'u abinda suke nufi qur'ani da hadisi ina fata an gane sannan sai ce wal aqlu sa'annan kuma hankali ma me yasa suka kawo hankali saboda akwai waɗanda suke kawo hankali su rusa qur'ani su rusa hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sai malaman hadisi suke maida musu da martani da kwakwalwan da su ma suke amfani da shi cewa ƙwaƙwalwan nan fa da Allah waye halici kwakwalwan Allah kuma waye yace a bauta masa to Allah ba zai taba daura wa kwakwalwa abin da ya fi karfinsa ba saboda ka duk abin da Allah ya ce a yi kwakwalwa zai iya gane shi kuma zai iya sanin daidai da kuskurensa saboda haka ya ɗaura shi akan haka sai wal fitra ɗabi'a kaga akwai bambanci da kwakwalwa da kuma ne ɗabi'a a ɗabi'ance na ɗan adam kowa kowane mutum ya yarda da hakan kaga kowane mutum ya san cewa akwai wa akwai Allah kaga a ɗabi'ance in dai ba mutum ya gurɓatar da kwakwalwarsa ba ce bai yadda cewa wato akwai Allah ba kenan lokacin da ya gurɓatar da kwakwalwarsa amma idan mutum ya zauna haka a ɗabi'ance ya yadda akwai Allah ina fata an gane to shi shine malam ce to duk waɗannan dalilan sun tabbatar da siffofi na Allah siffa ce ta kamala babu ta waya a cikinta sai ce amma sam'u malam ce. kaga qur'ani da hadisi fa daga cikin sa qauluhu ta'ala akwai fadan Allah madaukaki lillazina la yu'minuna bil akhirati mathalus sawi ga waɗanda basu yi imani da lahira ba suna da wato mummunan sifa walillahi al-mathalul a'la amma ga Allah siffa mafi ɗaukaka kadai ta tabbata wa huwa al hakim Allah mabuwayi ne buwayarsa a haɗe take da hikima to kaga anan Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da walillahi al-mathalul a'la ga Allah siffa mafi ɗaukaka ta tabbata to kaga anan malam ya ciro maka ka'idan cewa sifatullahi ta'ala sifatu kamalin la نقص fiha بوجه من الوجوه صفوف siffofin Allah madaukaki siffa ce ta kamala babu tawaya a cikin daga cikin fuska cikin duk fuskokin da za a siffanta Allah da shi ba za a taɓa siffanta Allah da siffa ta tawaya ba shi sa lokacin da samiri ya fito wa da mutanen annabi Musa ɗan maraki ya sanya masa sauti yana fitarwa sai ce haza ilahukum wa ilahu Musa fa nasi wai wannan shine Allahn ku kuma allan annabi Musa suka manta to kaga a ciki sai Allah ya ce shin ba sa gani cewa shi wannan dan marakin la yarju ilaihim qawlan ko baya iya magana kaga sai nuna ashe kenan siffa ta tawaya bai kamata a yana shi zuwa ga Allah ba ina ba an gane fikin Allah ya ce wannan dan marakin baya iya magana kenan ubangiji na me yana magana ina ba an gane ga amru bin Jamuh radiyallahu ta'ala anhu kafin lokacin da kafin ya musulunta ai ‘ya'yansa sun musulunta tun kafin ya musulunta da matansa hindu shi kuma yana da wani ɗan karamin gunki ya sa mai suna mana sai yaran suka tallata masa musulunci sai ce shi ba zai musulunta ba sai ya je ya tattauna da gunkinsa in gunkinsa ya amince da musulunci to sai ya musulunta da ya zo sai ba gunkin magana dama ya sun ne ko shi kenan gunki bai amsa ba sai ce wala allaka zazibta alayya kila kana fushi da ni shi za baka bani amsa ba kaga dai ko da ya shekara dubu ɗaya ba zai bashi amsa ba ko shi kenan sai ce ya bashi sati biyu to ɗayansa da yake sun san halin da mahaifinsu ke ciki in dare sai su ɗauki gunkin sai su jefa shi a bola shi kuma uba idan gari ya waye ya nemi gunki ya rasa sai ga eh, gunkinsa a bola allansa kenan sai fusata yayi zagi yayi ashariya yayi kaza yayi kaza yace kai Allah kai ka san da na san wanda ke yin wannan abin da na yi maganin sa yanzu Allah ne ke neman taimako kaga wannan anan ya nuna maka kwata kwata bai cancanci ya zama mai ba tunda yanzu ana maganan a kare shi ne sai da aka yi masa haka sau uku na ƙarshe suka ɗauki gunkin suka jefa shi a cikin mushen gari da gari ya waye daman kafin haka ya ajiye mai takobi ya ce ya Allah kai ma kasan na yi iya kokari na da na san wanda suke ma wannan abin da na yi maganin amma ga takobi kai ma ka kara kanka suka jefa takobin da allansa da kuma mushen karan a cikin mushen kare da ya zo ya kalla ga takobi a gefe ga allansa a cikin mushen kare sai ce ka wallahi baka cancanci ka zama Allah ba tunda ka kara kasa ka kasa kara kanka ka ga muhallin shahid kenan ko ka ga idan aka wa aka siffanta ubangiji da siffa ta waya ya nuna kenan ba Allah bane ina fata an gani. to kaga da wannan ka'idar za ka iya rusa abubuwa da yawa wanda yan bidi'a suke jingina wa Allah subhanahu ta'ala na siffa kamar yadda suke cewa wato dariƙar tijjaniya wato yan faila daga ciki yan hakika suke cewa ranar tashin kiyama Allah gobe ke a wato ranar tashin kiyama Sheikh Ibrahim Inyas zai tashi ya ɗauki zai zo da riga dubu wanda riga wanda ke da aljihu dubu saba'in ko na aljihu ɗaya akwai aljihu dubu saba'in a cikinsa zai kwashi mabiyansa 'yan faila sai ya sa su a cikin wannan aljihun sai shigar da su aljanna Allah bai ma san an yi haka ba sai ya shiga turuf na farko sai ya zazzage su sai ya dawo ya kwashi turub na biyu sai ya zazzage su yana dawowa yana so ya turub na uku sai ce sai Allah ya shi ce ah ya shehi ne kake jira baka shiga aljanna ba wai sai dan shafa kai ce ya Allah <laughs> to kaga irin wannan maganar misali kaga daga wannan ka'idar kadai zaka ce ƙarya ce ko saboda an jingina wa Allah sifa ta ne jahilci ko haka ne kuma an ce maka siffofin Allah siffofi ne ta kamala babu tawaya a ciki to kaga idan aka ce ya shigar da mabiyansa Allah bai sani ba kaga an siffata Allah da kenan siffa ta tawaya ko kaga wannan kuma bai tantanci a jingina wa Allah subhanahu ta'ala ba malam yace wal mathalul a'la abinda ake nufi da almathalul a'la siffa mafi daukaka huwa wasful a'la ana nufin siffa madaukakiya wato madaukakiya siffa da tafi kowace siffa daukaka shine siffa ta ubangiji subhanahu wataala asalin wannan maganar malam ya dauko ta ne a cikin wato as-sawa'iq al-mursala na ibn qayyim al-jawziya mujalladi na uku shafi na dubu daya da talatin zuwa dubu daya da talatin da biyu malam ya ce wa amma al amma dalili na hankali wanda ke tabbatar maka da siffofi na Allah siffa ce ta ɗaukaka babu tawaya a cikinta ta cikin fuska daga cikin dukkan fuskokin da za a siffanta Allah da shi sai ce fawajhuhu fuskan da za a siffanta hankali da cewa siffofin Allah babu tawaya a ciki anna kulla mawjudun haqiqiyatun malam yace anna kullu mawjudun haqiqatun fala budda an takuna lahu sifatun malam yace dukkan wani samamme na gaske babu makawa a ce yana da siffa ko in dai samamme ne da gaske akwai shi to babu makawa sai an same shi da ne sai an same shi da siffa in ma sifatu kamalin ko dai siffa ta tawaya ta kamala wa imma sifatu naqsin ko kuma siffa ta tawaya والثاني باطل بالنسبة إلى الرب الكامل المستحق لعبادته سيتي نبيو صفة تتوايا باطل باتتيني بالنسبة إلى الرب الكامل إذن أكتي ذا أجنينا تزوى الله أبنجي كاملا لي المستحق للعبادة وندي فتشنشنتا أبوتاوا ولهذا ما نكتو دليل ونن أظهر الله تعالى بطلان ألوهية الأصنام باتصافها بالنفس والعجز فقال تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون ما لن يتي ولهذا دليل ونن أظهر الله تعالى Allah maɗaukaki ya bayyana butlan uluhiyyatil asnam wato ɓatancin cancantuwar gumaka da bauta bittisafiha Allah ya siffanta wa'annan gumakan bin nafsi cewa tana da tawaya wal ajizi kuma suna da wato ajizanci faqala ta'ala Allah maɗaukaki ya ce wa man adallu mimman yad'u min dunillah shin akwai wanda ya kai wanda ke bauta wanda ke kiran wani Allah fata man la yastajibu lahu yana kiran wanda baya iya amsa masa ila yawmil qiyamati a lokacin da yake kiransa har zuwa ranar tashin kiyama wa huma an du'aihim shi kuwa wannan gunkin dangane da kiran da ake masa ghafilun bai ma sani ba bai san ma ana kiransa ba to ta yaya zai amsa masa ina fata an gane kaga sai Allah ya jingina musu tawaya ko cewa man la yastajibu lahu wanda ba zai iya amsa masa ba ila yawmil qiyamati daga lokacin da yake kiransa har zuwa ranar tashin kiyama da zai ci gaba da kiransa baya ji shi ɗaya daga cikin sabai yake cewa idan ya tuna wato abinda yayi a jahiliya sai ya ji daɗi me jin daɗinsa ya cinye allansa suna da wani allan da suke yi na dabino ka sa akwai wani dabino da ake kaman tunkuza za ka gan shi baki wuluk ana samun wani abu kamar gyaɗa ko to suna yin shi sai a yi moldin ɗinsa sai a sassaka shi a yi shi da siffan mutum shine Allah ya ce da muka tafi daji muna cikin tafiya yunwa ta yunwa ba abinci ya ce sai na ɗan kalli kan sai na ɓantaro kan Allah sai na cinye an cinye kan Allah ya ce tafiya ta yi tafiya sai na ɗan cire hannun shi ma na cinye ya ƙara can tafiya ya tafiya sai ya ƙara ɓanta ne ɗaya wani hannun ya cinye can tafiya ta yi tafiya sai ɓanta da ƙafan ya ɗaya ɓanta da ɗaya ƙafan can kuma sai cinye gangan jikin an cinye Allah to ina maganar Allah kuma Ka ga ba maganar cewa abin bauta anan ko to kaga tawaya ce anan wanda da zai shekara ko kuma har zuwa ranar tashin kiyama yana kiran wannan abin bautan bai isa ya amsa masa ba shi sa Allah ce in tad'uhum la yasma'u du'a'akum da za ku kira su guma kan nan ba sa ba za su ji kiran ku ba walau sami'u Allah ce muqaddara ma da za su ji kiran mustajabu lakum ba za su iya amsa muku wannan kiran ba amma ne wa yawmal qiyamati yakfuruna bi shirkikum ranan tashin kiyama za su kafirce wa wannan aikin da kuke yi na shirkan ku da su cewa kuna bauta musu sai Allah ce wala yunabbi'uka mithlu khabir babu wanda ya sai baka labari kamar ubangiji ne ba da cikakkiyar labari akan abin da bayan suke aikatawa kaga anan sai Allah ya siffanta tawaya gane wa'annan allolin to shi ko Allah kuwa ba a siffanta shi da tawaya wa qala ta'ala Allah madaukaki yace walladina yad'una min dunillah Waɗanda suke kiran koma bayan Allah ko kuma suke bautawa wani Allah la yakhluquna shay'an su wa'annan abin da suke bautawa ba sa iya halitta wani abu wa hum yukhlaqun alhali su kansu ma halitta su ake yi ai su da suke bauta musu ai su suka sassaka su ko ba su suke sassaka gumakan ba kuma su bauta musu ba kuma da yake kasan shedan wato yakan ƙara wa irin wannan abin daɗi lata da uzza da manata da hubalfa da suke bautawa a ka'aba wata shedaniya ne ta zo ta shige ta wani aljani yanzu ya shiga wannan gumakan idan sun kira su sai sauti ya dinga fitowa daga ciki kaga yanzu me za su ƙara samuwa natsuwa cewa ne abin bauta ne aljanar da ke wannan Khalid bin Walid ya sare ta dan lokacin da aka yi fatu makka yana shiga ya ganta baka ya ya raba ta ina ba ta an gane kaga daman sukan an su su yi wannan abin to wannan gumakar da suke bautawa ba za su iya halitta daidai da kwayan zarra ko za su iya to su kansu an halicce su ne su wa suka halicce su su din suka sassaka su da suka sassaka su kuma suka ce su ne abun bautan su kaga wannan ya nuna kenan akwai tawaya a cikin sa to shine Allah ya ce su kansu halitta su aka yi amwatun matattu ne fa kaga sai nuna maka Allah ne ghairu ahya ba rayayyu bane wa ma na ayyana yub'athun su kansu ma basu san ranar da za a tada su ba wa'annan gumaka wa kala an ibrahim wa huwa yahtaju ala abihi Allah maɗaukaki ya faɗi dangane da annabi Ibrahim lokacin da yake kafa wa babansa hujja ne yake cewa ya abaci kalma ce ta girmamawa ya mahaifina kaga anan annabi ibrahim ya yi amfani da kalmomi na girmamawa duk da babansa azara yana bautan gunki ne sai ce ya abaci ya kai mahaifina ya kai babana lima ta'budu ma la yasma'u don me yasa kake bautawa abinda baya ji wala yubsiru baya gani wala yubni anka shay'a kuma ba zai iya amfanar da kai komai ba kaga kenan mafhumul mukhalafa sai ya nuna Allah yasma'u ko wa yubsiru ko sannan kuma wa yubni shay'a Allah kuma yana wadatar da bayinsa da abu kenan wannan abin da kake bautawa baya ji baya gani kuma ba zai amfanar da kai ba to me yasa kake kake bauta masa kaga wannan ya nuna maka tawaya a fili na ne na wannan abin bautar to wannan shine abinda malam yake so ni da kai mu fahimta a hankalce duk abin da baya gani baya ji baya amfanarwa da komai to bai cancanci a bauta masa ba wanda ya cancanci a bauta masa shine mai amfanar da kai kuma shine isa iya cutar da kai kuma shine yake ganin duk abin da kake aikatawa kuma shine yake jin duk abin da kake faɗi to shi ya fi cancanta ka bauta masa sai ya ce wa ala kuma har ila yau annabi ibrahim ya gaya wa al'ummansa mabiyansa mutanansa afa ta'buduna min dunillah yanzu za ku bautawa wani Allah ma la yanfa'ukum shay'an abinda ba zai amfanar da ku da ɗai ba wala yadurrukum kuma ba zai iya cutar da ku ba Ufin lakum tur gare ku wani mata'buduna min dunillah da dukkan abinda kuke bautawa koma bayan Allah afala ta'qilun wai ba za ku yi hankali ba wai ba za ku zama masu hankula ba a ce wannan abin ku kuke sassaka shi kuma ku ce za ku bauta masa ba zai amfanar da ku ba ba zai iya cutar da ku ba kuma ba zai muku komai ba kuma ku ce ku ba ku ce shi za ku bautawa kai kai can ku da irin wannan aiki kaga wannan ya nuna tawaya ta ne ta ubangijinsu ubangiji kuwa wanda ya cancanci a bauta masa babu wata tawaya a tattare da shi ثم إنه قد ثبت بالحس malam yace sa'an nan ka sani ya tabbata bil hissi wato al hiss shine hawasul khams abinda ake kira sense of organs shine ne ashammu ko abinda zaka shafa wallamsu abinda zaka iya tabawa ko wal basar da abinda zaka iya gani wasam'u da abin da zaka iya ji wadhauqu da abin da zaka iya dandanawa ne guda biyar ko to shine abin da ake kira bil his wannan idan ka duba ya tabbata a gani ka tabbatar a jin kama ka tabbatar ina ba ta an gane a ganin kama haka da za ta iya ɗanɗanawa ne duka wal mushahadati da kuma abinda a fili ma ya fito baro-baro shine abinda ake kira mushahada wa anna lil sifati kamali halitta suna da siffa ta kamala wa min Allah ta'ala wannan kuma siffar da Allah ya ba halittu na kamala waye ya ba su Allah maɗaukaki ya ba su fa mu'til kamal aula bihi to wanda ya bada wannan kamalan ai shi ya fi cancanta a ce ya fi kowa kamala ko wanda ya bada wannan kamalan shi ya fi cancanta a ce ya fi kuma kowa kamala yanzu da Allah ya ga dama sai yi ka da kawo guda biyu a goshi ko akwai wanda zai tambaye shi me yasa yi ka da kawo? amma sai aka yi ka da sura mafi kyau duk wanda ya ganka yana sha'awa inda Allah ya ga dama sai yi ka da jila ko dan buri a akwai wanda ya sai tambaya Allah me yasa yi kaka to amma sai Allah ya yi ka a tsaye inda kuma Allah ya ga dama sai ya yi ka kana tafiya da ciki ko ga hannun ga kafa amma sai a yi ka kana tafiya da ciki maimakon ka me kai tafiya a tsaye amma sai kuma Allah ya yi ka kana tafiya a tsaye kaga wannan kamala ce Allah ya baka sa'annan sai Allah ya baka tunani ko da Allah ya ga dama sai mai da kai dabba dabba yanzu zaka ce dabba ba ta da tunani tana da tunani gwargwadon ne yadda Allah ya halice ta ko amma kai ka sai aka yi ka da tunanin da ya ɗara na dabba aka yi maka kamala to wanda ya baka wannan kamala ai shi ya fi cancanta a ce ya fi kowa kamala kuma ko yanzu misali duk kwarewan wato injiniya akan aiki da sauransu ko misali ne idan ya zo ya kalla abu ya kalla ya gama wani injiniyan yana zuwa sai ya ga wani gibi ko haka ne duk kwarewansa kuwa sai ya ga can wajen akwai matsala nan ma akwai matsala nan ma akwai matsala kai kuma wanda aka yi maka kai baka gani ba ko kana ganin masha Allah to wani lokaci kai da karka ma da ba injiniyan ba sai ka gano nan ma akwai matsala haka ne kaga wannan yana nuna maka alkamala lillah kamala ga Allah kadai ta cika duk wani abin da mutum zai aikata wallahi ya aikata shi sai kaga akwai tawaya yanzu ba ga jirgi ba ba dan adam ba ne yayi shi idan jirgi yana tashi ba kana kallon ikon Allah bane a cikin sa yana tafiya yanda ya daidaita a sama to amma a cikin halittun da Allah ya yi agwagwa ɗan ƙaramin agwagwa yana tafiyan da jirgi ba iya yi a sama haka ne agwagwa yana tafiyan sati biyu a sama akwai jirgin da ke tafiyan sati ɗaya a sama bature ya yi shi ina masana ina pilot <laughs> akwai jirgin da ke tafiyan sati ɗaya a sama ba hutu ba transit babu shi kaga sun Allahi lafi akkana kulla shai, aikin Allah shi yafi kowa kyautata aiki to kaga wanda ke da wannan ya halicci wa'annan shi yafi cancanta a ce yafi kowa kamala ina fata an gane wannan maganar malam ya ɗauko ta ne a cikin eh, miftahu darus sa'ada na shekul eh, islam ibn qayyim al-jawziya mujallaji na biyu shafi na 479 malam ya ci gaba da cewa wa ammal fitratu amma a ɗabi'a na ɗan adam ɗabi'a na ɗan adam da ke tabbatar da siffofi na Allah siffa ce ta kamala fali annan nufusa salima yace rayuka da suke kubutattu majbulatun mafkuratun ala mahabbatillah an ɗabi'antar da ita majbula shine an ɗabi'antar da ita mafkura ita ma an sabar da ita duka dai ma'anarsa ɗaya da majbula da maftura duka ma'anarsa daya bi ma'ana an ɗabi'antar da ita an sabatar da ita ala mahabbatillah kan san Allah wa ta'azimihi da girmama Allah wa ibadatihi kuma da bauta masa wa huwa wa hal tuhibbu wa tu'azzimu wa ta'budu illa man 'alimta annahu muttasifun bi sifatil kamal alla'iqatu bi rububiyyatihi wa uluhiyyati malam yace wa hal tuhibbu wai shin kai a matsayinka na dan adam zaka so wa tu'azzimu kuma ka girmama wa ta'budu kuma ka bautawa bi ma'ana kai a matsayinka na ɗan adam ba ka taba so ba ka taɓa girmamawa kuma ba ka taɓa bautawa illa man alimta sai wanda ka sani cewa annahu muttasifun shi ɗin nan ya siffantu bi sifatil kamal da siffofi ta kamala alla'iƙatu wacce ta cancance shi bi rububiyatihi da aikace-aikacensa wa uluhiyatihi da cancantuwarsa a wajen bauta shine wa Allah subhanahu wa ta'ala kaga ne kadai ya cancanci wannan ibada saboda dukkan wani ɗabi'a ta tabbatar da cewa babu wanda ya cancanci a bauta masa an ba shi ba wa idza kanat sifatu naqsan la kamala fiha malam yace to idan aka samu siffa akwai tawaya babu kamala a cikinta fahiya mumtani'atun fi haqqillahi ta'ala to wannan siffar baya taɓa yiwuwa a haƙƙin ubangiji a siffanta shi da wannan siffar kalmauti kamar mutuwa kaga wannan raddi ne gawa nasara ko su ubangijinsu ya mutu ko sai da ya mutu sannan kuma ne ya tashi shi sa wani mawaki yake cewa a ubadul masih lana su'alun nuridu jawabahu mimman wa'ahu idza mata al-ilahu bi sun'i qaumin amatuhu fa hal hadha ilahu yace a ubbadal masihi lana su'alun yace ni ina da tambaya ga masu bautawa annabi isa nuridu jawabahu mimman wa'ahu ina so su bani amsa daga gare su su wa'anda suka kiyaye wannan aikin idza mata ilahu bi suna qaumin idan Allah ya mutu saboda munin aikin mutane a amatuhu sun kace shi fa hal hadha ilahu shin wannan Allah ne ina ta an gane tunda an kashe shi to waye Allah haka ne in an kashe shi to waye Allah ina fata an gane to shine malam yace kalmauti kamar mutuwa kaga ba zai yiwu a siffanta ubangiji da ne siffa ta ne ta mutuwa ba wal jahal da kuma jahilci ina fata an gane kaga wannan sufaye sun shiga ciki wajen siffanta Allah da ne jahilci yan shi'a ma sun shiga ciki saboda sun siffanta ubangiji da jahilci sun ce wai Allah bai san cewa sahabbai za su kafirce bayan manzon Allah ba shi sa a farko ce radiyallahu anhu wa radu an amma bayan manzon Allah sai suka kafirci saboda aka ce ce a shi haka mutanen nan suke yanzu ka ga zubanta Allah da me kenan kaga in mafaɗi wawa ne shi mabiyi kuma ba haka wawa bane ko to kaga anan ya nuna kenan siffanta Allah da siffa ta jahilci wato siffa ce ta tawaya kaga baya taba yiwa a siffanta ubangiji da siffata jahilci wan nisyan da kuma mantuwa a ce Allah ya manta kaga shi ma siffa ta me ta tawaya ta tawaya a siffanta mutum da mantuwa kaga dan adam ai yana da mantuwa ko kuma mun gado mantuwan nan ne daga wa kakan ma annabi adam ko lokacin da ya bada shekaru na arba'in daga cikin shekarunsa ya ce ya ba shekaru arba'in ga annabi dawo, kamar yadda maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba da labari lokacin da shi annabi adam Allah ya kaddara masa zai yi shekara dubu ɗaya ne a duran ƙasa wannan shine abin da Allah ya rubuta masa shari'an wa dinan wa amran amma kadaran wa azlan Allah subhanahu wataala ya rubuta mai zai shekara 960 sai ce ya kyautar da shekara 40 daga ciki zuwa ga annabi Dawud saboda dukkan mu nan sai da annabi Adam ya gamu dan da Allah ya lice shi sai da ya matso tsatsan shi gaba kowa annabi Adam ya gansa to daga ciki sai hango wani yana haske sai tambaye Allah ya ce waye wannan sai Allah ya ce mai Dawud nabiyun min anbiya'illah annabi Dawud ne annabi ne daga cikin annabawan Allah sai ce she kam umuru sa nawa zai yi a doron kasa sai Allah ce mai 60 na sana shekara 60 ha wannan dubu wannan nawa sai ce ai ka shekarunsa na da karanci sai ce to na kyautar masa da 40 daga cikin shekaruna lokacin da annabi adam ya dawo duran ƙasa sai mala'ikan mutuwa ya zo karɓar ransa a ranar da ya cika shekara 960 sai annabi adam ya ga mala'ikan mutuwa sai ce me ka zo yi sai ce na zo karɓar ranka sai ce a'a ai da ragowar shekaru na ina da tsoron arba'in tukunna sai mala'ikan mutuwa ya ce mai ah ka manta ba kai ka kyautar da shekaru arba'in daga cikin shekarunka ga ɗaya daga cikin ‘ya'yanka ba manzo Allah ce fa nasiya adamu sai annabi adam ya manta fa asbaha min tabi'ati bani adam an-nisyan sai ya zama ɗabi'ar ɗan adam mantuwa kaga inda muka gado mantuwan mu kenan daga wa kakanwa annabi adam to kaga jingina mantuwa ga ubangiji ai tawaya ce ko ina fata an gane to shine malam yace wannan shi ma haka wal ajzi da kuma ajizanci wal ama da makanta a ce Allah bai san abin da ke faruwa ba wasu mani da kuma wato Allah a ce bebe ne baya jin abin da ke gudana daga bayansa zai yiwu ba zai yiwu ba wani hawi zalika malam ce da makamancin haka ne kaunihi ta'ala saboda faɗan Allah maɗaukaki da yake cewa wa tawakkal 'ala al labila ya la yamut ka dogara ga wannan ne cikakkiyar rayuwar da baya taba mutuwa shine wa Allah subhanahu wataala duk wanda ke doran ƙasa zai mutu da wa'anda suke sama duk za su ɗanɗana mutuwa amma banda wa Allah subhanahu wataala wa qawluhu an Musa da faɗin Allah da ya yi daga harshen annabi Musa lokacin da annabi Musa ya tallata wa fir'auna musulunci sai fir'auna ya ce masa qala fa ma balul qurunil ula to me zaka ce dangane da kakanninmu na farko karnin farko da suka shuɗe su yaya hukuncin su yake abin da suka yi kenan ba musulunci ba yanzu yaya matsayin su yake ka san dama in ana so a jefa maka shuba idan ka zo kana karantar da al'umma sai a ce ma yanzu kana nufin kakanninmu duk suna kan bata ga yanzu da kai ake yi ko amma sai ya kokarin ya jawo maka to wannan sunna ce ta fir'auna sai annabi Musa ya ce mai ilmu ha inda rabbi fi kitab ilimin aikin da mutanen farko suka yi yana wajen ubangiji na alauhil mahfuz yana nan a rubuce la yadillu rabbi wala yansa ubangiji na baya kuskure kuma baya mantuwa kaga kenan Allah ya san abin da suka yi ko tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum tusaluna amma kanu ya'malun mutane ne al'umma ce da suka shuɗe laha ma aikin da suka yi yana kansu wala kuma kasabtum ku kuma abin da kuke yi yana kanku wala tusaluna amma kanu ya'malun ku fadan nan Allah ba zai tambaye ku abin da suka aikata ranar tashin kiyama ba kowa za a tambaye shi ne akan me aikin da yayi a duniya ina fata ta amna ne yanzu mafi kusa kenan ko misali a ce zamanin Saddauna kaga ba ya shuɗe ba to abin da ya yi da mutanen da suka yi zamani a wannan lokacin yana kansu ko niyyar da kai yanzu Allah zai tambaye mu akan me saddauna yi eh kaga ba zai tambaye mu ba zai tambaye mu ne akan me akan abin da ni da kai muka aikata to shine Allah subhanahu wataala yake gaya wa al'umman manzan Allah sallallahu alaihi wasallam haka shi ma annabi Musa ya gaya wa al'ummansa da kuma fir'auna cewa la yadhillu rabbi ubangiji na baya kuskure baya bata a cikin duk wani hukuncin da yake yi wala yansa kuma baya mantuwa kaga anan sai ya koye wa ubangiji sufofi guda biyu na tawaya ko kuskure ko kaga ajizanci kenan ko na dan adam kenan kuskure na biyu sai ya kore masa me mantuwa kaga ba zai yi a siffanta ubangiji da irin wannan siffofi ba ina fata an gane sai ce wa qawluhu da kuma fadan Allah madaukaki da yace wa ma kana Allah li yu'jizahu min shay'in fis samawati wala fil ard bayuwa ga Allah li yu'jizahu min shay'in fis samawati wala fil ard a ce wani abu ya buwaye Allah a sama ko kasa a ce wani abu ya buwaye Allah a sama ko kasa babu shi ina fata an gane mala'iku karan kansu in Allah zai yi wahayi su ma suke yi saboda girman ubangiji haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake hadisin Abu Huraira ruwayan Imam bukhari da Muslim yace idza takallama Allah bil wahyi idan Allah yayi magana da wahayi mala'iku za su ji kugi da ƙara na wahayi kamar ƙaran kata a jikin ƙarfi